يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin kwansa yau muna ranar 27 daren da takwas shekara ta 436 da haihuwar annabi da da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa wa sallam ma'ana 27 daren da takwas ga watan Ramadan a wannan shekara ta 436 da hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wacce ta daidai da ranar 14 ga watan bakwai shekara ta 2015 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na tafsirin alkur'ani a wannan wata mai daraja muna nan cikin suratul a'raf inda a karatunmu da ya gabata muka tsaya akan aya ta 166 yau kuma za mu ɗauka da kanta 167 mu tafi zuwa ta 169 kamar da muka saba kafin yin bayani akan ayoyin muka saurari karatun su malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض يعقوب ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى yake ci gaba da koro mana bayani game da abin da ya shafi banu isra'il Allah ya ce wa ita azana rabbuka la ya alaihim ila yawmil qiyamati man yasumuhum su azab inna rabbaka la sari'ul iqab wa innahu la ghafurur rahim ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa da manzo annabi Muhammad صلى الله عليه وآله وسلم وإذ تأذن ربك كأنبتا والأمك يا كيوانا منزو يا عند الله سبحانه وتعالى يشيلنتا يا عند الله سبحانه وتعالى يسنروا مبين يسنروا cewa la ya ba'athanna alaihim ila yawmil qiyamah tabbas haƙiƙa zai aiko wa yahudawa wanda zai rika ɗanɗana musu matsananciyar azaba ila yawmil ƙiyama har zuwa rana alkiyama za su ta fuskantar azaba matsananciya lokaci zuwa lokaci har Allah ya tashi alkiyamas inna rabbaka lasari'ul iqab haƙiƙa ubangijinka mai saurin yin horo ne da azabtarwa ga wanda ya cancanci azabtarwar a sakamakon kafirci da sabo da yake wa innahu laghafurur rahim kuma haƙiƙa tabbas ubangijinka mai yawan gafara ne ga bayan da suka tuba zuwa gare shi kuma mai jin kai ne gare su ma'anar wannan aya ta salo mai fadi malamai suke cewa Allah subhanahu wata'ala mai girma da ɗaukaka yana ba mu labari ne cewar ya shelanta ya yi sanarwa da babban murya na ambata abinda ya zartar ya kuma hukuntawa yahudawa cewar tabbas allah subhanahu ta'ala zai dora wasunsu a kansu waɗanda za su riƙa ɗanɗana masu nau'o'in azaba matsananta mana azaba wacce take mai tsanani za ta riƙa samun lokaci bayan lokaci daga wasu daga cikin bayi da za a dora su a kansu kamar abin da ya shafi wato kaskantar da su kamar abin da ya shafi dora musu bayar da jizya da wasu waɗannan duka yana daga cikin wato azabtarwa da za su fuskanta hakan kuma zai same su ne sakamakon sabansu da dabarar yadda za su saba wa Allah da suke bayan haka Allah subhanahu wata'ala da yake cewa inna rabbaka lasari'ul iqab haƙiƙa ubangijinka mai gaggawar wato yin horo ne da azaba eh abin nufi a nan allah subhanahu wata'ala yana da sauran kama wanda ya cancanci ya kama shi cikin bayansu da suke saba masa don wato ainihin ya zamanto cewa ya ɗanɗani abin da ya wato ainihin samar ko kuma ya aiwatar na sabo daga cikin irin haka Allah subhanahu wata'ala kan iya yi wa bawa azaba tun daga nan duniya ya gaggauta masa wato ainihin horo kafin abin da zai je ya fuskanta a lahira wani daga cikin saurin horo na ubangiji subhanahu wata'ala ya azabtar da kai tun daga nan duniya kafin azabar lahira kuma a ranar alkiyama ma ubangiji subhanahu wata'ala cikin gaggawa da sauri zai aiwatar da abin da zai aiwatar wanda zai hukunci zai bibi abin da bayi suka ga baki daya tun daga na farkon su har zuwa na ƙarshe in ba tsari irin na ubangiji ba ai ba zai aiwatu ba sai wanda yake da saurin wato alin bincike da bibiyar abin da bayi suka yi musu sakayya shine yake iya yin haka saboda haka daga cikin gaggawar wato alin horo na ubangiji subhanahu wata'ala azabtar da bawa tun a nan duniya kafin lahira sannan hakika ubangiji mai yawan gafara ne ga bayan da suka tuba a kan laifuffukan da suka yi kuma mai jin kai ne gare su ta salon yana karɓar abin da suka aikata na aiki ya kuma saka musu da sakayya wacce take fiye da abin da suka aikata na aiki da Allah subhanahu Ta'ala yake cewa la sanna alaihim ila yawmil man yasumuhum muhimsu alazab zai wato anin aiko da wanda zai ɗanɗana wa yahudawa azaba mafi tsanani har zuwa ranar tashin alkiyama babban malami abubakar jabir jazairi allah ji kansa da rama yake cewa idan muka kalli wannan zubi na bayani na allah subhanahu wata'ala za mu ga cewar wato ya ambaci narko da shirin azabtarwa da wahalarwa ga wato anin yahudawa ta salo wanda yake sakakke la sanna alaihim ila yawmil qiyama zai turo musu har zuwa tashin alkiyama kaga ba a rage wani lokaci ba man yasumuhum su al'azab wanda zai rika ɗanɗana musu matsananciyar azaba to shine yake cewa Allah subhanahu wata'ala ya dabaibaye wannan sakakken wato ainihin bayani na cewa za a turo da wanda zai ɗanɗana musu azaba har Allah ya tashi alkiyama to an dabaibaye wannan wato sakin maganar da cewa idan aka samu tuba daga ɓangaren suna abinda suke na sabo da kafirci to hakan zai iya zama dalili na Allah subhanahu wata'ala ya zamanto cewar bai azabtar da su ba dama azabtarwa za zata same su ne sakamakon kafe wasu da bijire wasu da taurare wasu akan sabo ga wanda ya tuba ya koma zuwa ga Allah daga cikin su ba zai samu kansu kansa a cikin wannan wato ainihin azaba da za ta cigaba da sa har Allah ya tashi alƙiyama da ya ce ba mala yake bayanin cewar abin da yake nuni ga wannan wato da baibayi a cikin wannan aya cewar da Allah yi inna rabbaka Sari'ul iqabi sai ce wa innahu laghafurur rahim ina da saurin yin uquba horo azaba ladabtarwa ga wanda ya saba masa daga cikin ladabtarwar da azaba zai turo da bayan da za su rika wato ɗanɗana wa masu saba masa azaba to amma sai ce yana yafiya ina da yawan gafara ga wanda suka tuba kuma da jin kaya gare su su waɗannan in suka tuba zai ji kansu ba zai samar da wanda za su ɗanɗana musu wannan azaba an fahimta sannan bayan haka yake cewa abu na biyu daga cikin abin da yake iya zama da baibayin fuskantar azaba ga yahudu a wani lokaci cikin rayuwarsu ya zamanto cewar sun samu mafaka ko abin da ake ce wato ainihin a baka aminci da lamuni daga wata daula da za ta ba su kariya wanda shi ne abin da faɗin Allah subhanahu ala ke nunawa cikin suratul ali imran aya ta ɗari 112 Allah subhanahu ala yake gaya mana cewa ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس wannan maganar hablin minan nas shine samu wato ainihin wasu da za su wato ainihin tsaya musu lamunce musu a yi wato ainihin abinda ake cewa alkawari da su na ba za su taba ba za a taba su ba to wanda sai zamanto ya kai wani lokaci ba su samu wanda zai ɗanɗana musu azaba ba a tsawon lokacin da suka yi na wannan alkawari da aka yi da kuma wato ainihin ba su lamuni ko kuma mafaka sai zamanto a irin wannan tsakanin ba za su samu wato fuskantar wannan azaba saboda haka ba wai ana nufin cewa za a zartar da su abu ne cewar tiriyan tiriyan tiriyan ba za a rika samun wani ɗan lokaci da zai to sun samu sararawa ba a za a samu sararawa a wani lokaci in ma dai zama saboda tubansu sai zama Allah ma ba zai kama su in ma ya zama cewa saboda an sami wata yarjejeniya na tsagaita wuta ko na alkawari sai zama to an tsaya daga yiwuwar a azabtar da su sannan bayan haka malamai suke cewa ma'anar da wannan aya take kunshe da ita daga farko zuwa ƙarshe Allah subhanahu wata'ala ya tattara su ko ya tattara wannan bayanai ya tattara wannan ma'ana cikin wato ayoyi daga aya ta hudu zuwa aya takwas cikin suratu isra'il Allah subhanahu wata'ala yake cewa وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين Allah ya ce mun zartar mun hukunta game da banu Isra'il Yahudawa tabbace a cikin littafi cewa za fa ku barna a ban ƙasa har sau biyu wala na uluwan kabira kuma tabbas za ku yi zalunci zalunci wanda yake mai girma za ku yi girman kai wanda yake mai girma fa idza jaa wa'du ulahuma idan lokacin faruwar barna ta farko ta zo ba atna alaikum ibadan lana Allah ya ce za mu aiko muku da wasu bayinmu uli ba'asin shadidin waɗanda suke ma'abota yaƙi matsananci fajathu khilal ad-diyar su riƙa bibiyar ku suna bincika gida gida operation gida gida za su yi muku bayan sun yaƙe ku sun ƙare muku ƙarfi kuma su rika ku gida gida ana kama duk wani wanda yake mai ƙwari ana gama da shi to wannan kaga yana nuna ɗanɗana azaba ne sai wanda Allah ya ce zai turo da wanda zai ɗanɗana musu azaba matsananciya to gashi Allah yake gaya wani cikin matsananciyar azabar za su kara da bayan da suke masu tsananin wato bala'in yaƙi sai musu ba daɗi sai musu ƙarƙaf kuma su rika bin su gida gida suna bincika har gida gida har sako sako wa kana wa'dan maf'ula Allah ya ce wannan alƙawari ne abin aikatawa ba zai tashi ba abinda Allah ya zartar babu mai iya tashin sa thumma radadna lakum alqarrata alaihim sannan sai kuma ba ku damar yi musu farmaki a wani lokaci ya zama kurran jaye su wa amdadna wa amdadnakum bi amwalin wa banin sannan muka kare ku da abin da ya shafi dukiya da 'ya'ya waje alnakum aktara nafira mu sanya ku wato mafiya yawan jama'a ku zo ku yi rinjaye daga baya in ahsantum ahsantum li anfusikum Allah ya ce idan bayan kun yi yawan nan kun sami 'ya'yaye da dukiyoyin nan bayan da an yi muku ba daɗi an muku kakaf izamanto daga baya kuna ƙaruwa kuna ƙaruwa kuna haɓaka ‘ya'yaye suka taru dukiya ta samu kuka yawaita to in kun kyautata kanku kuke kyautatawa wa in asatun falaha in ma kun munana kawunan ku kuka munanawa Allah ce fa idza jaa wa'dul akhirah idan wato ainihin alkawari na biyu na ƙarshe zo yasu'u wujuhakum wato fuskokinku za su baki za ku fuskanci ba daɗi wal yadkhulul masjida kama dakhaluhu awwalan marra kuma za su shiga wato ainihin masallaci kamar yadda suka shige shi a karo na farko biro ma'alau tatbira kuma za su lalatar su halakar da duk abin da wato ainihin da suka wato ainihin samar lalatarwa za su bi duk abin da yake nagartacce ginanne samamme su lalata shi su halaka shi zama kamar babu shi asa rabbukum an yarhamu ubangijinku wato na dab da ya ji kanku mai yiwa ne ubangijinku ya rahamta muku wa in uttum udna in kuma kuka koma kuka yi abin da kuka yi na barna Allah ya ce mu ma za mu kuma samar da wanda za su ɗanɗana muku azaba waja'alna jahannama lil na hasira kuma mun sanya wutar jahannama ta zama wato anin tabarma fidi ga waɗanda suke wato anin kafirai nan ne inda za su wato ainihin kwanta kan wannan wuta Allah ya kiyaye to da muka lura ayoyi guda hudu suna da gaya mana cewa banu isra'il za su fuskanci ɗanɗanar azaba matsananciya daga wasu daga cikin bayan Allah wanda malamai suke cewa cikin irin wanda suka ɗanɗana azaba a hannunsu akwai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa inda suka fitar fitar da yahuda daga garin madina aka fitar da su daga khaibar suka zama sun fantsama sun daidaita ba su zama a tattara guri guda ba to duk daga cikin abin da wato ainihin zai rika samu kuma a wannan lokaci da manzo shi ma itar watsa su saba alƙawari suka rika yi da yaudara da ha'intar wato zaman da suke da musulmi hakan yasa wato ainihin Allah ya dora shi akan su aka azabtar da su aka fitar da su suna kallon dukiyoyinsu suna fita suna bari to wannan yana daga cikin salo salon azaba da Allah yake dandana wa yahudawa kuma ba wani abu ya ja musu ba face saba wa Allah da kafirce masa sai abin da ayar da muke tsaka da bayani akan da take koyarwa malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu da yi mana bayanin ya kuwar da Allah su subhanahu wata alaye da ɗaga murya da shelanta hukuncin da ya zartar akan yahudawa na zai turo da wanda zai ɗanɗana musu azaba matsananci sannan wannan aya tana tabbatar mana da saurin horo da azaba ta ubangiji subhanahu wata'ala ga wanda yake saba masa wanda daga cikin haka yana iya azabtar da shi daga nan duniya ya fara ɗanɗana azaba kafin ta lahira sannan wannan aya tana sanar da musu fatuwar Allah subhanahu wata'ala da yawan gafara da kuma siffatuwarsa da yalwar rahama ga bayinsa waɗanda suke masu tuba Allah ka samu cikinsu bayan haka Allah subhanahu wata'ala ya ce وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون Allah subhanahu wata'ala ya ce wa qattanahum fil ardi umama minhum as-salihun wa minhum duna dhalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un ma'anar wannan aya a takaice Allah yake cewa wa qattanahum fil ardi umama kuma mun rarraba banu Isra'ila a ban ƙasa bayan da suna tattara gure guda suna dunkula suna cura a guri guda Allah ya ce to sai muka rarraba su muka tsitsinka su muka sanya su yanki yanki jama'a jama'a dan wato ainihin rage musu ƙarfi dan dakushe wato barnasu don mabarnaci in yana cura a guri guda to kullum tunanin yadda zai barna yake ta salon da zai wato gagaruma amma duk sanda aka ce yana a tsitsinke a tsitsinke a gudare daban-daban to nisan tazar da ke tsakani ba za ta ba da damar a yi shirin ɓatacciyar da za a yi ba to Allah yake cewa mun tsitsinka banu isra'il a ban ƙasa a bayan da suna tattare daga cikin irin yadda muka yi su Allah yake cewa min humus salihuna daga cikinsu akwai waɗanda suke nagartattu waɗanda suke tsaye akan samar da haƙoƙin Allah subhanahu wata'ala da kuma samar da haƙoƙin bayin Allah da zama ya haɗa su da su waɗanda su ake cewa nagartattu duk bawan da zai tsaye da ba da haƙƙin Allah ya tsaye da sauke haƙoƙin bayan Allah to shine nagari to a cikin banu Isra'il cikin Yahudawa akwai waɗanda suka siffata da wannan wato siffa sannan Allah yake cewa wa minhum duna zalik kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke ba haka ba waɗanda ba nagartattu bane miyagu ne masu wato kasa yin abin da Allah ya ce a yi ne ba sa sauke haƙoƙin Allah ba kuma sa sauke haƙoƙin bayin Allah babu abin da suka sa sai zalunta kawunansu Allah yake cewa wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at kuma mun jarrabe su da abin da yake wato ainihin na kyawawa bangaren abin da ya shafi nemomi a ba su lafiya a ba su arziki da yalwar abin da za su ci su sha suturar da za su sa da abubuwan da suka kama da haka da kuma abin da ya shafi wato munanan abubuwa abin da ya shafi cututtuka rashin zaman lafiya da abubuwan da suka kama da haka duka mun jarrabe su daga wato ainihin nagarin da waɗanda suke watsatsin Allah subhanahu ala yakan yi jarraba da ni'ima yakan yi jarraba da azaba ko kuma wani abu mai raɗaɗi wanda yake wato mara daɗi Allah yake cewa wannan jarrabawa da ike musu yana yin ta la'allahum yarji'un dan saboda su dawo zuwa ga tsantsar biyayya ga Allah Su subhanahu wata'ala su kuma tuba zuwa gare shi akan abin da suke masa na sabo ma'anar wannan aya ta salo mai fadi malamai suke cewa da Allah yake cewa qatta'nahum fil ardi umama kuma mun wato tsitsinka mun rarraba mun yayyanka mun gutsitsira wato ainihin su banu isra'ila a ban ƙasa malamai suka ce i daga cikin hikimar da Allah ya sa yi musu haka da kushe wato ainihin kaifin tsananin barnasu da kuma ƙazantarta domin suna haɗa guri guda to za su fi samun damar da za su yi barnar da za ta addabi kowa amma suna tsitsinke to za su zamanto da sauƙi duk da cewar wato ainihin suna da matsala ɗin da Allah subhanahu wata'ala yake cewa minhumus salihuna daga cikin su akwai waɗanda suke nagari malamai suke cewa nagartattun da Allah yake nufi cikin banu Isra'il Yahudawa yana nufin wanda suka kasance a kan shari'ar annabi Musa ɗan Imran amincin Allah ya tabbata gare shi ba su canza komai ba ba su ko musanya wannan addini da suka rayu a kai da annabi Musa izo da shi ba har Allah ya karɓi rayuwarsu to su ne min salihu salihuna su ne nagartattun ko kuma waɗanda suka rayu zuwa lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya zamanto sun ba da gaskiya da annabi Muhammad kamar irin su Abdullahi bin Salam ya rayu a rayuwar wato ainihin yin addinin Yahudanci bibiyar abin da ya shafi taura da aiki da ita lokacin da Allah ya ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kuma yayi imani da shi ya karɓi musulunci sai zaman tocciya daga cikin na din ya rayu yana yin abin da annabi Musa ya zo da shi sau da kafa ba tare da ya gurbata ko ya canza ba yayi nagarta a nan sannan kuma ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina daga cikin wanda za su samu wato lada riɓi biyu ladan abin da suka yi na biyayya ga annabi Musa da ladan abin da suka yi na biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to su ne ire-iren yahudawa waɗanda Allah yake cewa minhum salihuna daga cikinsu akwai nagartattu nagartatta su wanda suka mutu kafin Allah ya aiko annabi Muhammad suna kan abin da annabi Musa zo da shi ba gurbatawa ba canzawa suna cikin nagartattu wanda Allah ya musu wato ainihin tsawon kwana kuma suka zuwa da lokacin da Allah ya aiko annabi Muhammad bayan abin da suka yi nabin a taura suka kuma zo suka bi abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi suna daga cikin nagartattun banu isra'il yahudawa sannan bayan haka da allah subhanahu wata'ala ya ce wa minhum duna zalim daga cikin kuma su yahudawa akwai waɗanda ba nagartattu ba koma bayan nagarin to abin da ake nufi da su su ne waɗanda suke akan abin da ya saba da nagartattun suke kai su can mun ambata su ne masu sauke haƙoƙin Allah da na bayin Allah su ne waɗanda suka ba annabi Musa suka yi imani da shi suka ba abin da ya zo da shi sau da ƙafa da Allah ya turo annabi Muhammad ma suka bi shi to su kuma waɗannan su ne waɗanda Allah bai samu haƙoƙinsa daga gare su ba kuma bayin Allah ma ba su iya samun haƙoƙinsu daga wajensu ba ba su ba abin da annabi Musa ya zo da shi ba ba gurɓatawa ba su ba abin da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ba to waɗannan su ne waɗanda ba nagartattun ba daga cikinsu su abin da suka sa a gaba kawai rashin yin imani da kafarci da kuma wato anin cusa kansu cikin abin da ya shafi saban Allah subhanahu wata'ala da ƙin yin aiki da umarninsa Allah ya ce wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un kuma mun jarrabe su da kyawawan abubuwa da munanan abubuwa don saboda su dawo zuwa ga turba managarciya don su dawo kan hanya su tuba zuwa ga Allah su mai da al'amarinsu zuwa gare shi malamai suke cewa a wannan gaba ta wannan aya bayani Allah subhanahu wata'ala yake mana na yadda yake mu'amalantar bayinsa da kuma dalilin da yasa yake mu'amalantarsu da wannan salo na mu'amala cewar Allah subhanahu wata'ala a mu'amalarsa da bayansa, ina mu'amalanta su mu'amalar mai gwada su da jarraba su ina jarraba su da kyawawan abubuwa ina jarraba su da munanan abubuwa amfanin jarrabar da yake musu hikimar da ta sa yake jarraba su don su dawo zuwa ga turba ta kwarai don su dawo su toba daga abubuwan da suke marasa kyau zuwa ga kyawawa to wannan sai yake sanar da mu cewar ubangiji subhanahu wata'ala ina mu'amalantar bayansa a matsayin mai jarraba su da gwada su wanda ya ci jarrabawarsa ya yi amfani da abin da Allah ya hore masa kyakkyawa mai daɗi mai sauƙi ya gode sai Allah ya kara masa ni'ima da kuma wato ainihin karɓa ayyukansa ya saka mata da aikin da lada na ƙwarai wanda kuma ya kasa haƙuri akan abin da Allah ya ɗoro masa mara daɗi to shi ma na sai ya fuskanci matsala wanda ya haƙuri kuma ya karɓa abin da Allah ya ɗoro sai ya samu sakayya da ladan haƙurin da yi saboda haka ubangiji ta haka yake mu'amalantar bayansa ina musu wannan mu'amala don su juru daga abin da yake na sharri su kama abin da yake na alkhairi su tafi zuwa gare shi sai abin da wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu cewa cikin ahlul kitabi yahudawa akwai nagartattun bayi kamar yadda akwai watsattun bayi in ji bahaushe ce na Allah baya karewa na banza ma baya karewa haka Allah ya tsara sai kaga dan wuta da dan aljanna sai kaga na kirki da na banza mai imani da kafiri ahlus sunna da dan bidaa mai sabo da mai biyayya haka tsarin Allah ya tsara dole waɗannan sai an zauna da juna kuma ta haka ne a zaman nasu azzalimi zai zaluncinsa mai adalci zai adalcinsa mai imani zai imaninsa mai kafirci ya kafircinsa tun da ubangiji wannan tsari ba yadda ka iya da shi sai ka gan shi sai ya waka da sai ya faru saboda haka ka yi ƙoƙari kai ne ka zama cikin nagartattu kada ka faɗo cikin layin watsatsu sannan wannan aya na sanar da mu cewa allah subhanahu wata'ala ya rarraba ya tsitsinka ya wato ainihin farraka abinda ya shafi wato yahudawa bai basu dunkula cura gure guda ba don wato dakushe musu barnar da suke kai da kuma wato hana su suke wadda za su ci gaba da wato ainihin watsa al'amura da lalata su sannan bayan haka wannan aya na sanar da mu cewa Allah na jarrabar bayansa da kyawawan abubuwa na ni'ima ina kuma jarraba su da munanan abubuwa na abin da ya shafi azaba ko kuma wani abu mara daɗi wanda ke sosa zuciya don Allah ya bambance ya tantance ya ware mai kyautatawa daga wanda yake mai munanawa Allah ka samu cikin masu kyautatawa ka tsare mu zamantowa cikin masu munanawa bayan haka sai Allah su subhanahu wata'ala ya ce فخلف من بعدهم خلق ورثوا الكتاب يأخذون عرب هذا الأدنى ويقولون ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرب مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون الله سبحانه وتعالى ci gaba da goya bayani akan abin da wato ani yake cikin banu isra'il yahudawa game da abin da ya shafi magabatansu da kuma wato ainihin na bayansu Allah yake cewa fa khalafa min ba'dihim khalfun ma'anar wannan aya ta salo wanda yake takaitacce Allah yake cewa sai wato wasu mamaya mabiya 'yan baya suka biyo bayan yahuda wanda muka ambata muku bayaninsu aka samu waɗanda suke magada idan waɗanda suka gabata na farko sun ƙare to akwai masu tasowa masu biyo musu to sai aka samu waɗanda suka biyo bayan wato ainihin banu isra'il da muka bayanin su kuma suka zama khalfun miyagun mabiya miyagun wato magada su ne suka biyo bayan waɗanda aka yi bayanin su dinnan an ce akwai nagartattu akwai watsatsu an ta su ba zama dunkule guri guda ba ana jarraba su Allah to an samu yaya da jikoki sun biyo bayansu amma fa miyagun wato mabiya ne su ake cewa khalfu fa khalafa min ba'dihim khalfun Allah ya ce warithul kitaba sun gaji littafin at-taura daga wajen magabatan su amma abin takaici ba sa aiki da abin da ke cikin at-taurat me yake tabbatar da haka ya akhuduna arada hadal al-adna akan magana ta gaskiya akan su faɗi gaskiya sun kwammace ya akhuduna arada hadha al-adna su karbi dan wannan abin da ke bujirowa bawa a duniya na wato ainihin abin amfanin duniya na wani dan abin kusa da baka na duniya su karbe shi akan su faɗi gaskiya kan su fayyace abin da yake na daidai da ke cikin littafin sun kwamace su ɗan karɓa abin za su karɓa daga hannun jama'a a ce duk sati an je coci da abin da za a bayar ku ba da abin za ku bayar a ci wannan abin da za a ci ya zama wata hanyar mabubbugar shigowar kuɗi wata matara da za a rika tatsau akan a gaya muku abin da yake na gaskiya sai a rika lullaba ku ana ba ku abin da ba haka ba ana ɗora ku akan abin da ba daidai ba saboda a karɓa abin da za a karɓa da gurinku don an faɗi ainihin gaskiyar abin da ke akwai to wannan abin da ake na addinin ba za a yi shi ba musulunci za a koma yi to sai su mato sun ki faɗar abin da yake na gaskiya ya akhudhu na da hadal adana suna karɓar ɗan wannan abin duniya da ke bujirowa 'yan kuɗin da ba su takara sun karya ba ɗan wani abin amfanin da bai takara karya ba akan su faɗi gaskiya wa yaquluna gufaru lana kuma sai ka suna cewa a rayukansu ai za a gafarta mana ai sha Allah dama mai gafara ne mai jin kai duk da murdafe su mun gaya masa abin da ba su kenan ba mun karba abin da mun karba amma ka tuba yafe mana zai sai ka ce ya yafiyar take shi kuma ubangiji ba a tarsasa shi amma suna jin cewa ai zai gafarta musu wa iyatihim aradun mithluhu Allah yake cewa idan wani abin duniyar ya sake zuwa musu kwatankwacin wanda suka karba a baya yanzu ga wata magana ko wani abin ya sake tasowa an sake zuwa an kawo musu cin hanci ya akhuduhu Allah ya ce karbasa za su sai sake sa hannu su karɓi bayan da sun san abin da suka karɓa ba daidai ba ne rashuwa ce cin hanci ne haramun ne sai su karɓa sai Allah zai gafarta mana za mu nemi tubansa idan kuma wata rayuwa ta sake cudowa ka sake wato anin kawo musu irin wannan abin duniya wanda ba halattaccen ba sai su sake hannu su karbe kaga kuma yana nuna cewar in an ce ya kuka karba abinda da kuka san ba daidai ba ne da kun karba an ce ya wuce kuna cewa za a gafarta muku to yanzu ko da kuka sake karba fa nan ma cewa za su da kai Allah mai gafara ne kaga ya zama wasa da Allah ya zama izgili gare shi Allah yake cewa alam yukhad alaihim mithaqul kitab shin wai da suke wannan abu da suke yi wannan abin da suke aikatawa Allah subhanahu wata'ala shin bai dauki alkawari da su bane shin bai alkawari da su ba kan za su tsaye da littafin at-taura duk abin da yazo ciki na Allah ya ce ai za su duk abin da yazo ciki na an hana su za su hanu za kuma su ci gaba da isar da ilimin abin da ke cikin wani littafi ga wasun su daidai da yadda yake ashe ba an yi alkawari da su za su yi aiki da littafin at-taura ba wannan abu ne da ya gabata Allah subhanahu wata'ala ya ɗauki alƙawari tun daga iyayensu kuma iyayen nan sun sanar da su sun ba su wannan littafi ya iso gare su ma sun sani amma me abin da ke cikin littafin daga cikin alƙawarin da Allah ya da su Allah ya ƙulu alallahi illal haq kada su gaya wa Allah komai sai gaskiya kas danganta wani abu da Allah sai na gaskiya su kirkiri ƙarya su dangana abin da ya fara na gaskiya kasu ɓoye wannan duk alkawari ne da aka yi da su wadara mafi sun kuma karanta abin da ke cikin attaurar sun fahimta sun sani ba jahilanta ba amma kuma suke karɓar abin da ake basu na cin hanci suke ɓoye gaskiya suke faɗa wa allah ƙarya to allah subhanahu wata'ala ya ce wadarul akhira gidan lahira sakayya ƙarshe khairun lillazina yattaqun Shi ne abin da ya fi alkhairi a kan abin da za a karɓa a nan duniya a kan ɗan wani abin amfani na nan duniya na yattaqun ga bayin da suke jin tsoron Allah ga da suke tsoron wa Allah su ba za su iya karɓar wani abin duniya su ɓoye maka gaskiya ko kuma su shirara ma ƙarya ba sun ƙwammace su rasa abin da za su samu a nan duniya su tsira a gurin Allah subhanahu wataala su tsora bayan Allah akan daidai Allah ya ci gaba da cewa afala taqilun shin wai ku ba ku hankaltar haka ne ga littafi gaban kun karanta kun gane kun san abin da ya kunsa ga alkawari tsakaninku da Allah za ku yi aiki da wannan littafi za ku ba abin da ya zo da shi amma ga shi kuna fifita duniya akan lahira kuna fifita yin ƙarya akan gaskiya kuma ƙaryan ma wacce za a danganta ga Allah subhanahu wata'ala ba ku hankalta al'amuran ina hankalin da Allah ya ba ku ya tafi ina amfanin da aka ce ku yi da hankulanku ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi daga cikin bayanin da malamai suke ambatawa a ƙarƙashinta suna cewa da Allah ya ce fa khalafa min ba'dihim khalfun sai wasu miyagun mamaya suka biyo bayan Yahuda wanda muka ambaci bayaninsu to shine malamai suka ce idan an ce alkhalfu a larabci abin da ake nufi da shi tsare ku a samu wasu tsare ku da za su rayu bayan karewar wasu tsare ku su ma inda suka kare wasu su biyo bayan su su ake cewa khalfun mamaya wanda za su tsare ku da za su rayu bayan tafiyar wasu tsare ku yanzu irin waɗanda suka rayu shekaru ɗari da suka gabata ire-irensu duk sun kare. duk sun kare yanzu mu da muke cikin wannan rayuwar in ka zo bayan shekara hamsin sittin ƙarshen su daga jana cewa sauran ƙwara irin uku uku biyu bi a wasu gurare an ƙare to irin wannan shi yake cewa tsare ku shi yake cewa hal ko a cewa ƙar to saboda haka su ake cewa hal to wannan hal na yahudawa idan ya zo a duk ma inda aka faɗe shi idan an ɗaure lamun ɗin khalfun kha'un aka yi mata fata lamun aka daure ta khalfun to ana nufin miyagun mamaya miyagun tsare ku watsatsin mamaya ko mabiya idan kuma an ce khalafun lamun ɗin aka mata fata ana nufin nagartattun mabiya waɗanda suka biyo bayan wanda suka gabace su to wannan shine abin da yake marin jayi ya yadu aka fi amfani da shi a harshe amma akwai sanda wani lokaci ana iya faɗa khalfun da ɗaurin lamun ɗin amma ana nufin mamayi nagari nagartaccen mabi wanda ya biyo bayan wanda suka gabata akan kuma iya cewa khalafun da fatahar lamun ɗin amma ana nufin watsatsen mamayi wanda ya biyo bayan wani sa sau da haka amma abin da ya fi shahara ifirin jaye ifi faruwa mai ɗaurin lamun watsatsan mabiyi ne mai fata hallamun nagartattan mabiyi ne Allah ka samu cikin nagartattu to anan an ce fa khalafa min ba'dihim khalfun sai wasu watsatsun mabiya mamaya suka wato ainihin biyo bayan yahudawan da aka yi bayaninsu shine sai malamai suka ce to su waye wannan watsatsan mabiyan cikin yahudawan to shine sai malamai suka ce yahudawan da suka riski lokacin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam watsatsan mamaya ne watsatsan mabiyan da suka gabace su domin wanda suka gabace su sun rayu akan abin da annabi musa ya zo ba al'umma akai har ma wasu daga ciki sun gaya wa irin sulmanul farisi ga a inda za a aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ga alamomin da za a gane shi da shi amma su da suka san haka suka gaya wasu ma amma da yazo sai ba su bi shi ba sai zama abokin fadan su abokin yaƙasu saboda haka wanda yake su miyagun mamaya ne wanda suka gada ba su yi abin da suka yi ba irin abin da bahaushe yake cewa albasa ba ta halin ruwa ba ruwa abin da aka san shi salam yake ba yaji ba wani wato ainihin ɗanɗano irin wanda ake ji a albasa amma a shayar da albasa da ruwa yadda yake salam amma ana yanka ta ma baka kai baki ba idan kai na zuba hawaye ko tsora ka sai a ce alhausa ba ta halin ruwa ba to su ma shi abin da ya faru da su iyayensu ba su da yaji amma su da yaji da Allah ya ce ya khuduna arda hadha al-adna suna karɓar. Dan abin amfanin duniya wanda yake koma baya da bai kai abin za su samu na sakayyar lada a gurin Allah ba bai kai abin da ya shafi wato lahira ba abin da ake nufi da shi cin hanci rashawa cuwa-cuwa a ƙibin abin da yake na gaskiya a juya abin da yake wato an na gaskiya a gurɓata shi ko a lallabe shi a ƙi fito da shi sai abin da wannan aya take koyar da mu malamai suke cewa wannan aya tana sanar da mu miyagun mamaya da suka biyo bayan yahuda wanda suka gabata da tsananin kwaɗayinsu game da duniya wannan aya shine abin take sanar da mu da farko tana sanar da mu cewa wanda suka biyo bayan yahuda da allah ya bayanin su suka gabata waɗanda suka riski lokacin aiko annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam miyagu ne suna cikin ɓangaren mafi yawancin yahudawa gurɓatattu kuma mutane da wanda duniya suka sa a gaba da haka abin da za su rora su karɓa daga hannun mabiyan da suke gaya wa abin da suke gaya wa na rashin gaskiya da ɓoye abin da yake na gaskiya shi ya fiye musu a su faɗi gaskiya su kama turba ta ƙwarai to duk wanda ya ɗauki salo irin nasu na son zuciya da biyewa abin duniya to haka zai samu kansa mai neman duniya duk wani abu na gaskiya za ku iya faɗa da shi akan kan wannan gaskiyar inda zai rasa duniyarsa in kuma zai samu duniyarsa duk wata gaskiya da kasance zai iya sa kafa ya take ta wuce in ya samu daga baya in ya ga abin da ya samu ya dawo a cito su fa suna nan jiya yau an san su dama jajirtattu ne e yanzu da babu duniyar ba ko da ka samu abin da ka samu na duniyar ba to haka abubuwan suke Allah ya kiyaye mu wani na sanar da mugun halinsu. na da'awar samun gafara Allah da fatanta a daidai lokacin da kuma suna kafe akan saba masa ka karɓa abin da yake ɗan abin amfanin duniya ka ƙi faɗar abin da yake na gaskiya ka ɓoye gaskiya ka yi ƙarya ka danganta wa Allah kuma kana cewa za a gafarta mana wanda ai mugun hali ne wanda yake neman gafara ai abin kirki yake mai san a yafe shi ai abin kwarai iki in kuma ya na banza tuba yake to kai kari kana cewa ai za a gafarta maka kuma in ya sake zuwa wani abin sake karba za ka wanda shi ne ba shi yake cewa tuban mu zuru allah ya kiyaye mu da shi sannan bayan haka wannan aya na sanar da mu cewa yahudawa da suke saba wa allah suna saba masa suna sane domin an gaya mana an ba su littafi warithul kitab sun gaji littafin da suka gada daga magabatansu wadara su ma fi kuma an gaya mana sun karanci abin da yake ciki sun gane sarai su ba ki dahu mai bane a kansu to gona wannan shine mafi illa ka saba wa daidai kana sanar da daidai ce ne malamai suke cewa fa in kunta la dare fa tilka wa in kunta dare fal musibatu azamu in ba da sani ba kai barna to ai ma dai fitina ce musiba ce saboda jahilci ai ba alkhairi bane waye ce ka zauna jahilci bayan ga da damar za ka yi ilimi ilimin nan akwai shi ya bayyana akwai malaman nan akwai abin za ka koya din wa in kunta tadri in ku kana sana kai barna ko ka bata fal musibatu a'zam tace ai musiba ta fi girma ma saboda mai kun ka bambanta da jahili sai zama ba bambanci da kai da shi abin da jahili ke shi kai ma kai kai da kake da ilimin ga daidai ga rashin daidai to wannan nuna mana munin batan wato yahudawa da gurbatar ɗabi'arsu da halayensu sannan ba haka wani aya tana sanar da mu fifitan lahira akan duniya dangane da bayan da suke masu tsoron Allah waddarul akhiratu khairun liman ittaqa gidan lahira shine mafi alkhairi ga bayan da suke wato ainihin masu jin tsoron Allah wa darul akhiratu khairul lil ladina yattaqun wato gidan lahira shine mafi alkhairi ga wajen bayan da suke masu jin tsoron Allah da kiyaye dokokinsa Allah ya ce afala taqilun shin ba ku hankaltar wannan abu da kuke yi da kuma irin abin da kuke da shi na masaniya amma ku take ku yi abin da ba daidai ba wannan shi abin da ya sawaka na karatunmu a yau abin da muka daidai Allah ba mu ladansa wanda aka ci karo da kuskure ko tattaban harshe Allah iya fi mu na wa alaikum salam har yanzu akan sami wanda dandana musu azaba eh haka abin yake ba hitler ma ya musu ba daɗi ba ko wani hitler ma yana nan tafi ko hitler ko kuma a cikin musulmi to kuwa zama da ake yi tsakaninsu da hezbollah ai kare jini bure jini ake wallo ko to haka abin zai taɓa yadda suke jin suna gallaza haka su ma za zuwa gallaza Allah kiyaye alaikun suna yake cewa banu isra'il da akan ce yahudawa su daban kiristoci daban koko suna da kiristoci to abinda ke faruwa suna yahudawa banu isra'il da aka aiko musu annabi Musa alaihi salam sun karba abinda ya zo da shi sun yi da aka turo da annabi Isa alaihi salam wasunsu sun ba abinda ya zo da shi wasunsu kuma sun biji da sun ki su rika aibata shi suna cewa ai dan zina ne ba saboda haka waɗanda suka karba abinda ya zo da shi suke kai su ne nasara waɗanda suke karɓa abin da ya zo da shi su ne suna nan a yahudawansu sau da an ka kalle su ga duka gaba ɗaya asalinsu yahudu ne amma sai aka samu wanda suka ba annabi isa da wanda suka ƙibinsa ka fahimta ko to shi ne abin da ke yana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa daga farko na natubu ilayk